lallai mu mun zama masu gargadi fi ha yusrafu kullu amrin hakim a wannan daren ne ake rarraba dukkan al'amari wanda ya kasance na Allah ta'ala al'amari na hikima wannan allailatul mubaraka din da Allah ko ya ce mata allailatul mubaraka inna anzalnahu lailatul mubaraka sai Allah madaukakin take cewa a wata sura يتي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام في حتى مطلع الفجر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر لم يكن من على القرآن أسلم درا قد Allah ya sake tafiye tafiya to ba a da zaka da su qadr me ya sanar da kai abin da ake ce majaran kajjara ya ba da amsa ce ne lazul qadr khalu min alf jaha lalle jaran kajjara ya ci watanni dubu daren ne dubu su ne shekaru 84 da wani abu shekaru 84 da wani abu da yan ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khairu min tanazzalu al-mala'ikatu wa ruhu fiha bi ibni rabbihim mala'iku suna sassauka a cikin wannan daren da arruh mala'ika su yi ba alaihi salam a matsayin su na shugaban mala'iku Allah ba da kuma ke ce bi izni rabbihim suna sauka ne da izinin ubangijin ubangijin su ya ji sassauku من كل أمر سنة تقوى الإسلام ولي الأمر سلام في حتى مبليك شي وانا درينا كدرا وعمل فيني شي حلو تسلع الكل الإيجي وانا درنا يا الله تعالى إدراك دليل في القدر وانا الآية تعالى وانا الصورة تعبطوا لفعل الوجود درنا falalar da ta farko an saukar da alƙur'ani ta tukam a cikin wannan daren saukarwa wata irin saukarwa saukarwa ta allahul mahfuz zuwa as duniya a wajen da ake cikin baitul izza kamar yadda ya tabbata a hadisin al al-bukhari cewa saukar da alƙur'anin da ake nufi ana nufin daga allahul mahfuz kitabun maknun kenan alkitabun kitabul maknun shine allahul mahfuz duk kafi wanda ya kasance tsayayye ko yayye Allahul Mahmud wanda la yamassuhu illa al-mutahharun ba wanda ke kaiwa zuwa ga wannan allo na daraja allo da rage sai mala'iku wanda Allah ya tsar ya tsarkake to su ne Allah ta'ala ya kurfe su fato al-Qur'ani daga Allahul Mahmud su zo su aje shi a wajen da ake cin shi baitul izza a sama ta daya wannan an yi shi ne a daren kasa shi ne na tukar sannan alala ta ji ta lalatul qadr Allah ta'ala ta fi ha yukrahu kullu amrin a wannan daren ne Allah madaukakin sarki yake yin budget yake rarraba abubuwan da za su afku a shekara shi ne malamai ke ce mishi at-taqyiru sanawi Allah madaukakin sarki a babu da kaddara yana da matakai guda biyar يقدر على الأضرار أخي أقول لك تمشي على التقديم ولا أنت شيني لبقوا ألا تبقوا أنا ياك أكثر كومي حافظ وزن قبية فأعلوك سنت يا حبيب لعن كذلك يتي متى اكتب ألا يا حبيب عن كذلك يتي يوم عن كذلك يتي ماذا عقب يا رب لذرك يا الله Allah ta'ala ce uktub maqadira kulli shay duk abin da zai abu ka numfashin da za ka yi duk abin da za ka yi Allah ya riga ya wannan at-tasirul ajali sannan kuma akwai at-tasirul salami shine wanda Allah ta'ala ke yi duk shekara kuma yana yi ne a jarin kaddara shine lallu qadar da wannan sura da ake cikin suratul qadar ta mun bayani sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kusantar da yake tanazzalu mala'ikatu wa ruhu fiha kada nan wannan jaran da ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mala'iku sassauko sassauko tanazzalu mala'ika mala'iku suna sassaukowa wa ruhu da mala'ika ne suna sassauko kaga waɗannan falalolin guda uku sannan Allah madaukakin sarki yake cewa khayrun min alf shahr wannan dare ya fi watanni dubu daraja a wurin Allah subhanahu wa in da halaloli ne mace-mace na wannan su na wannan dare to bayan wannan falalar da wannan dare yake da za mu zo da hadisai suka kawo wannan عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوفوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توافعت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وأن حديث أن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه sai na Abdullahi dan Umar baya bukatar tarjama hadisan da sun gabata da yawa a cikin wannan littafi a takaice dai yana cikin sahabbai masu yawan riwaya waɗannan guda bakwai ɗiban bayi أبو هريرة يليه ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه shi ke bin sagidu na abu barai a yawan hadisi daga cikin abin da aka sauke na abu abdullahi bin umar da shi shi ne ƙin shugabanci ba ya son shugabanci sannan daga cikin abin da ya shahara da shi akwai ruku da sunna kata mawa duk abin da ya gama san Allah ta sulama ya yi shi ba ke ya yi sai dai idan wannan abin ya da cewa ke kan cewa Allah ce idan ke ba abu ne da Allah ta ala ke ba Allah ta sulma da shi to sai tsara Allah da ke amma ba za ba ba a ce wannan abin ya shafi annabi ba ne shi kadai duk abin da masalar da sama yayi in dai sai na Abdullahi ya ne ko ya san Usman sannan cikin darajar sa yana matashi amma duk sahabban annabi sama suna girmama shi saboda wannan dabi'a ta fi gudu shugabanci yasa har ya koma ga Allah bai taɓa yadda ya zama wani shugaba ina karantar da sannan cikin abubuwan da ya shahara da su duk fitilu da suka abu na jarabawa a tsakanin su haɓar da nasu sanama Allah ya tsare shi shiga ciki ba har yana da wani kawo sosai na ambata mai yana cewa duk wanda ya ce ya zo ya shige ba. shiga wannan fitilar to sai ya kama ta takobin da yake nuna cewa wadanda zai yaka ɗan wuta ya kawo masa wannan takobin daga daga Allah cewa Allah ya rubuta cewa ya yaki wanda da wane kuma wanda san ya zo kai to da aka Allah ta'ala ya tsare shi da shiga cikin fitina Allah ya tsare mu daga shiga to sai na Abdullah ibn Umar ya yace anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr lalle wasu mazaje daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr an nuna musu daren kaddara an nuna musu daren kaddara filmanazi a cikin mafarki fi sabai awakir a ashirin da bakwai a bakwan karshe fi sabai awakir a bakwan karshe فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sama yace da suka zo suka ba shi labari yace ara ruqyakus as-sawaqa'at fi sab'i awaqid ina ko ganin ina tsammani wannan mafarkin naku ya dace a wannan karshe tabbas lailatul qadri ana samun ta ne a bakon karshen nan faman kana minkum mutahriyaha duk wanda zai yi dafan lailatul qadri فليتحرها في السبع الأواخر ويجاوب محمد نزلي لقد جرى حبق لي تذكرش وانا حديث وانا حديث نسيت الله بن مخرم يقول يقول وان كان فقط يتعوه ليلة القدر ما لم شيء وانا جلالة يتبقى تسوى أن ليلة القدر تغافي في المنام لم يأتى من ليلة القدر أشبك sai a nuna wa mutum a cikin mafarki sai ya tabbas dalilin ana ganin da sulma ya tabbatar musu kamar yadda shi kanshi annabi sulma ne sama ya yi mafarki za mu gani a hadisi nan gaba manzo da sulma yi mafarki cewa an nuna masa lailatul qadr an nuna masa a daren ashirin da ɗaya kuma da ya gan shi sai ya gan shi yana yin daga ruwa da ƙaho da aka wayi gari da safe shi ke nan fawakafa masjidu sai masallaci ya zubar da ruwa wa kana masjidu sallallahu alaihi wasallam ada ali dama kuma masallacin masallacin rubin sa danni ne danni ne na dabi sai masallacin ya zubar da ruwa sai mai sahabi ce sahabin ya rubuta ce fa absarat aynaya rasulullahi yasjudu ala tinin wa ma'i manzan da sama da taje yana yin sujada a cikin a cikin ruwa da kuma ka wannan abu na farko ke da dukkan wannan hadisi ke an da lalaka alqadri tuha fil mana za a ce daren kaddaran dan a cikin bacci za a ce mu sannan akwai alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fara cewa تظهر الشمس في صليحتها وليس ولا شعاع لها. هذا لا توجد هوائي الله ليلة القدر تدري من أكواي جريد ودساتي أنا لا تقول لا شعاع ولا تنكتش جدو mutum يا خلا رانا rana ba za ta kashe sannan manzon Allah sama a hadisin al-Imam Ahmad riwayar sakiduna ubada ibn Khalid radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da cewa za a tashi kafiyar ranar ba zafi ba ce yanayi ne daɗi kalai ihama la qarra wa la har ba zafi ba ce amma sauran abubuwan da ake wa game da lilfil kadiri duk kuma ba duk da cewa bishiyoyi za su fafarka daga nan zariya mutum yana kallon mata ila sai dai a kan wani sannan kuma karnuka a ranar ba za ta haushi ba in wannan annabi bai gani tarihi ne na mutane kurafat tatsuniyoyi ne na mutane amma waɗancan alamomin da aka ambata su ne suka tabbata a cikin hadisai idan da wasu suna da صحيح مسلم وصل في مسندنا الإمام أحمد لسورة لتفوصلا لحديث وأبو نبر قلت أن ليلة القدر سرعة لا هي من ليلة القدر سنن أنها قد تكون في السبع الأواخر za a iya samun ta a bakon karshe a sabon awakil na farawa ne daga ashirin da hudu ashirin da hudu ashirin da kuɗa ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara idan wata ya yi nukusani idan komai wata da ya nukusani ba talata duk da cewa malamai suna da maganganu saɓani ne yawa a game da wata rana ce ake samun wannan daren nan da ake ce masa daren zulfadar al'imamu na hajjar a cikin fasul bari sai da ya kama hanzaru guda a cikin da shi akwai waɗanda suke cewa ana samun ta ne inda Allah ta'ala ya halicci duniya wa akwai da nasu kadir wasu kuma suna ganin a'a suna tana cikin kafatu ummatin muhammadiyya lailatul qadr na cikin abin da Allah ya kebanta mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yan jana da shi sannan kuma akwai kaulin da ke ganin cewa kowace rana za a iya samun lailatul amma duk waɗanda ba su gani alimamu da hajar ya kawo su domin malamai sun ambace su amma sai kauli na ashirin daidai sai ya ce shi ne daidai annaha tujadu fi awtar al-ashr al-awakhir ramadan fi kulli ana samun lailatul kadin ne a mara mara na goman ƙarshe a watan ramadan kowace shekara tunakalilin tukatun da kafe a kunna adam kowace shekara ana iya samun wannan daren mai albarka daren mai lafi zai gane ya kawo a masa hukuri sannan ya ce wannan shi ne masabin alimamu malik da alimamu tujani sauri da sauran manya-manyan malamai duk sun tafi akan cewa ana samun lailatul qadri a goma karshe kuma na ramadan sannan hadisin gaba sai an ambata mu goma karshen ba kullum ba a al'auta a mara-mara kenan ashirin da ɗaya sannan ashirin da uku sannan ashirin da biyar sannan ashirin da bakwai sannan ashirin da tara wannan su ne kwanakin da ake da haɗe da rufin kadar biya ake dafa da rufin kadar da ake in zai iya dacewa a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da wannan dare mai albarka sannan wannan hadisin yana tabbatar da za a iya yin mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya tabbatar da wannan abin ya zama shari'a amma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam al ruya laysa min mafasid at-tashri'i islam mafarki baya cikin abinda ake daukowa a kan shari'a musulunci za ku zo ka ce kayi mafarki ta ga an baka kaza ba shi yasa ko ne na kadirin mutum ya ce ya gani a cikin mafarki sai an masa tambaya ya kai ga lailatul qadr sai ce ai da yake ne lailatul qadr sai aka nuna masa ga ina an hada ana tibiki ana karawa ana kida wani mai goge na ta kada goge a a ba lailatul qadr ne lailatul qadr ne ko lailatul qadr kila amma ba lailatul qadr lailatul qadr sannan ko ne da ana goge a kago ne ko da aslan mafarki a jira mutunci ba hujja ba sai idan an yi kuma da jai yadda muka ambata a gaba da abin da ya shafi kiran sallah lokacin da sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yayi mafarkin cewa ya ga kiran sallah ya zo gaban Allah sun sama ya ambata mata wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas haka ne a allimha bilalan fa innahu anda qawlan minka sakin da umar yace ai shi baya wannan mafarki fiye da kwanaki a cikin da suka wuce kuma su ne sai me yasa baka ambata mana ba yace ai na ga ni biha Abdullah ibn Abd Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih sai na ga Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih ya gabace ni shi yasa sai ban ambata wannan hadisi ba yana tabbata ba yana ba da hujja ba ne ko kafa a ɗauki mafarki a matsayin hujja a shara mafarki ba hujja ba ne a shara sai zan su da wani karin magana Wani su ta man mana bil manamat bin guda gunama duk mutumin da ya shagalta da mafarki kullum guni guni a ce an yi mafarki ya zo ne ya kwanta sai mafarki da rijiya a kuka shi ya ga can ya ga can ya ga can ya ga can har da mafarkin tallar saboda ya gaita jirgin sama za su aiki kan ya gaita da jirgin na zo sai su shi ya tashi ko a shi ki wani irin jirgi ne ya ce ai kuma abu da rasu ba ku sai ku kuma wa ka je ka sake dubuwa ka ga wani irin jirgi ne ya ce su biya abin a aka boye ko ko ba ka ake to a rikin ba to mafarki a mutunci ba hujja ba ne da wani sai zo ya kafa hujja da shi ya ce ai ya gani ba a kafa hujja da mafarki a samu lokacin da aka kuma ke da rai in kai mafarki za ka zo da ranta sai ya tabbatar da cewa wannan daidai ne ko ba daidai ba a sama da wanda suka ce za a ke fasta mafarki a wannan zamanin su kansu sun ce ba kowa bane zai ke fasta mafarki sannan ba dole bane idan mutum ya fasta mafarki ya zama daidai sannan wanda zai fasta mafarkin nan ana buƙatar sai ya sukarci da wasu ko suna yawa wanda a cikin mutanenmu kaɗan ne za ka samu kila wanda za su iya kuma waɗannan sukokin da zai suna da yawa ya yasa wani malami yake cewa bai kamata ma yanzu a buɗe kofar fassara ma mutane ba barki in ka buɗe wa mutane kofar da ba barki sai ka ga kofa kuma sannan mutane za su shigar da fassara mafarki su daina tambayar addini domin wani na fassara ma zai da na fassa da mafarki da yayi shi ne ya haɗu ko haɗu ko dai yana son ka fassara maka ya fassara maka ta'addan a musulunci in kai mafarki ma inda na ne aka kaka kawo bakin ka sai shi kakka ba kowa labari sannan kuma aka ba da ladabi in kana bangaren dama ne a kan suka koma bangaren hagu sannan kana bangaren hagu ne suka koma bangaren dama sannan kuma ka karanta falaki karanta kuma da falaki da nasu a dukkan kasanni cikin ka koma ko ba a dama ka tofa a hagu sannan ka roƙi Allah ta'ala wannan abu da ka gani mara kyau Allah madaukaki ke sa kai ya zama da gaske. idan ko ki ka mafarki ta yi na alkhairi ku babu da shi ko ka ba tsakuwan ka labari wadanda kai yadda da su kuma ka ce ku ka sa a wannan mafarki da gani Allah ta'ala ya tabbatar maka da shi sannan za ka iya tsammanin mafarki ga mata a mafarki da kamar ta alheri ne amma kuma a jumlan fasara ya zama maka mara daɗi shi yasa ko na alkhairin wasu malamai suke ganin cewa mutum ya kama bakin ke shi ana ba da labari wani muhammad bin jiri rahimahullah ta'ala sahabba ta tabi'i yana da cikin manyan manyan masana mafarki yana zaune da almajiransa a wajen ruwa ya fasashe a wani mutum ne ya zo ya ce an yayi mafarki yana kiran kanta yake nan sai ya ce masa ta hudu hajji za ta ana na wani ya zaki dawa ya zai ce masa an riga ta mala ne mafarki sai mafarkin mai kai da ce na yi mafarki ina kira sanda sai ce ta tsiri mutum ba ku yanka ya ce za ta za ka yi kuma za a buntule maka hannu dukkanin su mafarkin kiran sallah ba su ce shi ne sai almajiran الإمام محمد السيغم في سخة جنبيش يا حقا قبل كيفي أبناء تنبي شي وان تيتي يا يوبر يدا كرسن أي أن تعالى يقول أدفر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل فرد العالم وأدفر في الناس كما كيف وقتنا بعد أدان كرسن الله كيف وقتنا cewa zai yi aikin hajji ku hajjace shi kuma wancan ai Allah madaukaki zake na cewa fa asana mu'assinun ayyatuha al-eid innakum lakahidun ke ce me yi kuwa yi ya ku aye fita fita fita akwai magana ku barayi ana so ku ji ba wacce ya je aka yi sata aka guntule mai hannu shi kuma wancan ya je ya tafi ya yi da shi sa ba ce a lokacin da ba ta kawo wani lokaci ya fassara kila fassara maka zama zai zama maka daɗi ba in kai mafarki ka yi addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar maka in ba alkhairi ba ne Allah ya kawo maka da wannan shan shi ba sai ka ka ce a fassara maka mafarki gane sannan hadisi ya ce bi sabai awaqir wa qad akwai hadisin da ya zo da al'ashul awaqid za mu karanta shi nan gaba malamai kamar al-imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala shi da zafi al-muftir yake cewa babu cin karo tsakanin waɗannan hadisa dukkanin su suna nufin karshen dai wata na Ramadan goma karshe ake in ka so ka ce daga farkon goma ashirin da ɗaya ranar ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku daren ashirin da biyar sannan kuma daren ashirin da bakwai sannan daren ashirin da ta tun da su ana tsammanin za a iya samun ya zama kadari a ɗaya daga cikin in ka so kuma sai ka lissafa daga ashirin da bakwai kaga shi ne asabu lawahid kenan ashirin da bakwai eh, ashirin da ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da ta wata sun ne kwanakin da ake tsammanin a samu lilatin kadari a ciki sannan mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba a ayyana wannan ranar wannan masakin mafi yawancin su sahabbai kenan in banda sajiduna Hudayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu wanda ya zoito aka zoito da gare shi yi rantsuwa ya ce ya tabbatar da ashirin da bakwai ga wata ya ce ya rantse da Allah ashirin da bakwai ga wata malamai suka ce shi ma ba su cin karo maganar sa ai 27 nan a ciki cikin kwanaki kwalifin ƙarshe ta ce so in ta fato ranar ashirin da bakwai ce shi sannan kuma Allah ta'ala yana da hikima da ya koye mana wannan rana mai lafi kajin saboda mai saboda mai yawaita ibada a cikin wannan shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta zo to jadda wa shadda al-fi'la wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu manzan da kuma idan goma karshe ta ramadan ta shigo mujadda sai ya ƙara faru wasaddan mi'izar sai ya saura mazajinsa babu sa'aduwa da iyali kuma daga wannan lokaci ko wasaddan mi'izar ya zage dan وأحيا ليله يرى يدرس جماعة الآية سنه أيقظ أهله سنه إلى نفسه تائسا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا مثل شيخ البتاج تاجي أجدنسا da matansa da ‘ya'yansa ke duk kashi sallah saboda ne saboda fatan samun wannan dare da ake ce maka lailatul qadri a cikin harkar larabci da falalar da ake samu a ciki nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah idan ina tsammanin daren nan lailatul qadri ne me ya kamata ki ce wannan sai ya ce kuli allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah madaukakin sarki kai mai yawan yafiya ne ya Allah ka gafa ka yafe mu za mu ga mutane imani ya Allah ko kike in ka tabbatar da kana da afuwa ai ke? sai mutum ya ce mutum ma yawa ba ba ka da addu'a da ake kenan a ranar da ake tsammanin daren lailatul dare ne na lailatul qadri وأود اللغة في مسلمي وأنا أدعى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا الله خير يوم Ya يا الله حياتي وأتي بالذنبين Allah ya halicce mu da zunubai cikin zunubi ta kullum ka mutu daga wani ka shiga wani Allah ya zarafe mu Allah ya buɗe mana kofofi na tuba da neman yafiya da neman gafara da gare wannan ne Allah ko ba ta ga wannan hadisi ke saboda haka babu cin karo tsakanin da hadisin da zamu karanta ne cewa goma karshe nan ya ce mafa karshe a saboda wahid daga 23 zuwa karshe an aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعروا ليلة القدر في بدر من العشر الأواخر فذلك رضي الله تعالى عنها ما كان عن النبي صلى الله لتسلم ما تدت في قوة وحديث يأتينا أقلها نفس الله وماذا سنة ما تدت في قوة وحكم أتباك الدنيا حكم تدت في قوة وحكم ديه وحديث عبد الله صلى الله عليه وسلم تشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزم يأتي تحرّوا ليلة القدر في داق الليلة القدر وجرى الجرى في الوتر أمارة إلى العشر الأواخر أبو مكرش أبو مكرش شيء ثالث شيء ماذا ما نقول هذا وانا حديث اللي حديث اللي يبقى بعد ما الإمام القطري رحمه الله تعالى أشوف شو مسلم جلزع في وابابة كانوا أتكلم ذكر نبي صلى الله عليه وسلم عن شرب رمضان الله shi yasa a shi tsakin gudun idin miladi a cikin Allah ta'ala a cikin littafin tazubdatul a yake cewa abinda ake fata musulmi yayi shine idan Ramadan ya zo tun daga farkon sa ne zama kullum cikin ibada yake tun daga farkon Ramadan ya zama cikin ibada yake sai ce fa in ba'ufa idan musulmi ya zama rauni ya kama shi to ya zama ne يضم يبقى يقيم على الأشهر الأواخر أصلا أسلي مسلمي مذكر مسلمي من قاعدو شيني وانت أنا سوى رمضان يازو وشيكي نقول زمان إبادة صلى كراسل القرآن صدقة صوتا زيارة قوة حلقة المجالس التفكير فكل شيء في الحديث amma mai rauni a cikin musulmai shine wanda kila ramadan din ya zo tun daga farkon sa har ai goma ta farko ai goma ta tsakiya to shi goma ƙarshe ne sannan sai ke dagewa ya samu abin da zai ke sama shine sai an tattara idan ma'aikatan gwamnati ne ya daidaita ya ce kila abin da ne sha'anuwan laifin sa ya fara daga wannan lokaci ko dan kasuwa ne san yadda zai yi daidaita ko dan kasuwa yana halartar da hajji da daddare mun gane a wuciri dai ake samu goma a goma karshe na Ramadan in an tambaye mutum an yi shahin da lailatul qadr ne sai mutum ya ci shahu Ramadan ko sannan wa fi an yawmi sai mutum ya ce fi autarin ashirin awa ana samun ne a mara-maran goma karshe ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara Allah تعالى إذا كتبوا da mutum الدين ya dace da ɗaya daga وجاء waɗannan kwanaki guda waɗanda aka lissafa a ƙarshen عن عبد سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأجر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صحيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر وقد أريد هذه الليلة ثم أوتيتها وقد رأيتني أركب في ماء وطين من طبيعتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر قال فبصرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عقيشه فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته أتوا الماء وقيل بالصلح جاء وعشرين daga sayyiduna Abu Sayyid al-Khudri sayyiduna Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri sahabban sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin sahaba sai daga cikin riwaya guda bakwai ibn Kadi yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a goma tsakiya قوم التكيير من رمضان قوم التكيير رمضان فاعتكف عاما وتشهي كراسي اتكاس قالت يا من اعتكف معي قوتي زي قوة اتكاس كاغد فليعتكف في الاشهر الاواخر ya yi itikafi a goma kashi ya wuce ya tazarci ya zarci a goma kashi? sun ga masu sa wayan nan a baya sun hana kuma su ba wanda suke zuwa suna sa waya a jamus suna zaɓe zaɓe za a ci cikin abubuwa su ba karatu ke zuwa idan ku zo ku ta shige da ku na kallon kowa daga nan wata munafiyar shi ke kallon kowa na bukatun da ba kowa wanda suke zuwa suna sa wayan nan a baya zan sa su cince ko kuma su dace su mutane in ka san ba ta su dawo su dawo cikin nan daga nan za mu gani ka kawo wayan ka a cince in ba ta ka bace ka za ka bar ba da kuni ta magana ba watan can na shan duk ku cikin masoyoyin su mutane ba su da ne Thank you. لا يوجد أي شيء حتى الشيخ اعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إهداء والشيخ وتشي الجرع الظلة تقول يا إهداء حرسي لكيدان عشرين دقايا وهي الليلة التي يخرج من طبيعتها من اعتكافه kuma daren da da safa zai fi take nan daga itikafu ya gama itikafu shirin da ɗaya ga wata da daddare in ya waye gari da safe to ya yi niyyar zai gama ya gama ta sa kenan domin ya yi itikafi ya tsafa duk shekara yana itikafi ne a goma tsakiya to wannan shekarar manzo da ya yin itikafi aka kai daren ashirin da ɗaya ga wata yana tsammanin safiya ta iya fita daga itikafi qala sayyid man ihtakasa ma'i duk wanda ya yi itikafi tare da ni a wannan shekara ya ya take fi da فليعتكف في الأشهر الأواخر ويتدرج يتقبع يتكاس يتقبع يتقبع يتعالى ساعة يقوم الأرشي فقد أريد هذه الليلة hakika an nuna mun wannan daren a ga shi ma a cikin mafarki uribu an nuna mun wannan mafarkin duk da manzalin sama akwai hanyoyin da Allah ta'ala ke nuna masa abubuwa akwai at-tahdi Imam Al-Qayyim ta ta'ala kitabun Madarij al-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kawo rukan da Allah ta'ala ke manzalin sama wahayi daga cikin akwai at-tahdi at-tahdid al-qalbi Allah madaukakin sarki ya yi magana da manzon Allah sun salama ta zuciyarsa sannan kuma akwai al'ilha akwai bambanci a tsakanin al-tahdithul qalbi da kuma al'ilha, al'ilha shi ne shine manzon sama kawai sai ya ji abu haram al-tahdithul qalbi kuwa za a ji ana faɗa masa abin ne a cikin zuciya duk wanda Allah ta'ala na manzon Allah sama wahayi da shi to shine manzo sai ya ce hakika an nuna mun wannan daren kuma ultituha ya kamantar da ni bi hikmatin arada Allah ta'ala saboda wata hikima da Allah ya nufi wa qad ra'aytuni hakika na ga kaina abdudu fi ma'in wa tinin ina yin sujada a cikin ruwa fi ma'in a cikin ruwa wa tinin da kuma laka min fadihatiha a tasiyar wannan daren da aka ce min shine lailatul qadr altamisuha fil ashri al awakhir to ku ci gaba da neman lailatul qadr a goma karshe waltamisuha fi kulli mithl sannan ku ci gaba da neman lailatul qadr a kowane witri a wannan goma karshe goma karshe amma witri marar goma karshe qala ne riwaya yace shine sai na Abu Sayyid al-Khudri fa matsarat as-sama'u tilka al-laylata a daren 21 ko shi aka yi ruwan sama 21 ga wata wa kana al-masjidu ala arshin sannan masallacin manzon Allah ta sama da ba an yi masa rufi ne da ganyen dabino shine arishi fa masallacin ka zubar da ruwa فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدانوا لا تكجبت لم أن صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين أبو شمع النبي صلى الله عليه وسلم على مرلاك لكم هو لوصول إحدى وعشرين أساسية عشرين دقيقة kun ga wannan hadisin bai saba hadisan da suka gabata mu bi shi mu fitar da fikihun da ke cikin sa na farko kada ya hada fil ashri aw qadr ramadan malamai su ce fihi dilalat ala anna al-i'tikaf yajuzu fi kulli wa ya halatta al kasu a kowane lokaci wa fi kulli shahri kowane wata ya halatta al kasu. sannan kuma a cikin ramadan din ya halatta al kasu fil ashri a wutar a goma tsakiya kamar yadda ya halatta shi a goma farko amma wanne aka fi so haraha shine al-ashr al-awakhir goma da shi aka fi so domin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rabu akan take amma da manzana da salama ya ci gaba da yi ba ya an goge hukuncin itikafi ba ne a kowane lokaci ya halatta hukuncin itikafi a kowane lokaci sannan itikafin annabi salama to tari ya fi faruwa ne a cikin ramadan sannan hadisi na nuna mana cewa ashe ranar ashirin da ɗaya ga wata tana ɗaya daga cikin ranakun da ake tsammanin a samu ne na ranar ashirin da ɗaya na cikin ranakun da ake tsammanin a samu ne na domin an nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da latul qadri a ranar ashirin da ɗaya ga wata kuma aka fassara masa shi a mafarke cewa zai ga kansa yana yin ne yana yin sujada a cikin laka da kuma ruwa sahabu ne ya zuwa hadisi ya ce ido na ya ga annabi sallama da aka wayi gari sai na gama manzo Allah salma a sa akwai alamar ruwa da kuma ko kuma laka saboda ruwan da aka yi da daddare da ran da gaba wannan na tabbatar da haka sannan wannan na nuna mana ana fita itikafi da tsaki, ana fita itikafi da safi shi yasa wasu malamai suke ganin cewa fita itikafi bai da kayyadaccen lokaci ya ka lokacin da mutum ya kudurta yana ganin ya ce kuke yi kwanaki da za kuma yana tsammanin ya fita a lokaci da za ne in wannan lokacin ya yi zai fita iyaka dai idan mutum ya kai goma karshe malamai suke ce an fi mutum ya fita idan an ce an ga wata mutum ya yi itikafi a goma kashe? ranar da aka ce an gota misali ce aka ce ashirin da tara ga wata an ga wata to ana sanar da ganin wata su mutum ya tafi ya fita daga itikafin sa ba ke ya bari safiya ta yi ba ko ya tafi masallacin idi sannan ya ce ya dawo gida. Kamar yadda za mu gani a matsalolin kafin nan sannan wannan hadisi yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya mantar da shi wani abu amma duk abin da Allah ta'ala ya mantar da manzon Allah sama to darasi ake son a cikin yasa manzon Allah sama ya rafkarwa a sallah ai ko mun karanta a hadisin baya hadisin bi ya dai manzon Allah sama maki ya raka'a hudu sai raka'a biyu mai sallar ya je ya jingina da wani katako a cikin masallaci ya ɗauki hannunsa na dama ya haɗa da na hagu ya tsora kuma a kan gwiwarsa mai zuwa ya ce ka annahu ghabbanu kamar annabi yana fushi masu gaggawa a cikin mutane suka fita in abwalin masjid daga kofofin masallaci suka je wajen kuma suka kafa dandalin jira ana cewa ai a rage sallah ai an rage sallah a mutanen da suka tabbata a masallaci akwai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina umar sahaba an yukallima suka ji kurdinin su manzala ta sama tambayi amma a masallacin akwai wani mutum biya dai da mu yuqalu ya dai, ana ce masa zuwa yadai sai ya ce manzala ta a duki fatin talatu amnati da ya rasulullah an rage sallah ne ya manzo Allah ko ko ka manta ni sun ya ce ma nun kifat wa ma na ci shi ba a rage ba kuma manta. amma kuma sai ba sun ya ce a kama ya kuma kuliyare magana da zurere ne yake haka take sai su haɓe suka ce ai haka yake manzan sama raka ta biyu aka yi sai manzan ya miƙe ya raka a biyu ya raka a sannan kuma bayan an gama sallah sai ya ba ya raka ya da guda biyu ka gani to daga Allah subhanahu wata'ala zai sa manzon Allah ta sama ya mantuwa Allah ta'ala da kansa ya ce ma nastaqbil ayati aw nunjiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ma nastaqbil ayati ba mu taɓa goge wata aya ba aw nunjiha ko kuma mu mantar da kai ita na'ti bi khairin minha aw mithliha حفظ في مزغولة آية تفيد على غير حكمه لبقكم وجهك من قد كيك حكم وجهك ساعة أقبوكي فإن أنت معلمين ستجي فيه جواز نسيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نسيانه يأتي في الله سبحانه وتعالى حكما من أحكام الدين manzon da sama zai iya yin mantuwa amma idan ya mantuwa duk mantuwar da zai yi ko ana so ne a fitar da wani darasi ana son a samar da wani hukunci ne daga cikin addinin musulunci sai a sa manzon da sama ya mantuwa sai a fitar da wani hukunci a nan an mantar da manzon da sama ne na kadiri malamai akwai riwaya tabbata cewa wasu mutane ne suka yi rigima manzon da sama ya yi niyyar ya fito domin da fata cewa ai lailatul qadri ranar kaza ne kada wani ya sake shan wahala sai rana kawai ita ce tabbata hana idan kawai sai aka samu su kai hikima a masallaci aka yi sai sai ku ba fa dan ba suka yi ba sai sai ku sai suka yi wanda ya gaya wancan magana wancan ba ya ba wancan kallon sai yana fitowa sai ya an mantar da shi riwaya ce sahihi sai na Abdullahi ibn Abbas ne ce mun gode ma Allah da ya sa ma aka bantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ba a mantaka masu sanwa ba da ta kasalan nasu da mutane da su zama kasalan ya su koma ba za ta su ibada ga Allah ta'ala ba sai ranar ta ku duba a wannan a wannan zamanin namu dan wannan zamanin namu ne wannan karmin ne aka firin jayar da cewa ranar ashirin da bakwai ga wata haka ake cewa aiko ranar ashirin da bakwai haka ake faɗa wa jama'a kawai ba ma wata rana ba wata rana فدوب مثل لا إرادة مثل لا تنسى أي تحدي غانا أشي عند بابا وضم من تابش الكلام بايا لو كش أو أنا مثل لا تي لو كش يقول لك ما تجمع ما تجمع تحدي هي أبو سيد أبو سيد أنا قاعد ما نيو إيشير أتو أتاع إذا ما بكرن أبى كرن ذا طول إذا ما نيو إيشير أتو أتاع مثل لا تي كتن كم ba a ta kafin ke amma sauran kwanakin ba a so to kaga magana ibn abbas radiyallahu ta'ala an ta dubu cewa la ta la da mutane za su koma su zama katalandu zama malalata ba za su tsayin wani katakus ba kawai sai su wani an ce da ranar sannan sai su fito su ibada saboda su dace da wannan daren to Allah a cikin hikimarsa subhanahu wa ta'ala sai ya koya wannan ranar ya sanar da manzon sallallahu alaihi wasallam amma kuma inna Allah ta'ala yukaddimu maqadirahu bil asbab Allah yana yin kaddara ne amma ta hanyar sabaki sai ya sanya fadan da waɗannan mutanen suka yi rigimar da suka yi da tatar bakin da suka yi sai ta jawo cikin da zai sa manzon da sama sai Allah ta'ala ya mantar da shi kuma sai ce falsani su hadi akil awa waltani su hadi kulli mudri a je a ci gaba da nema amaran goman ƙarshe wanda Allah ta'ala ya taɓa da shi ke sai ya dace su wannan ke malamai sun faɗi wannan sannan a cikin zikirin wannan hadisin na nuna mana yadda masallacin manzon su da yake masjidu mutawabi masallaci ne da babu abubuwa na shagaltarwa a cikinsa masallaci ne aka gina shi sannan aka yi masa dalili aka sa masa gai aka sa masa ganyen dabino da shi aka yi saboda sun can ba a ruwa maka da madina biladu hijja sun an musu ruwa a shekara su biyu to abun faɗa ne da maka da madina aka yi ruwa su biyu ina jin akwai shekarar da na ji aikin hajji dubu biyu da shida wannan shekara tana cin shekarun da aka yi ruwa an yi ruwa kai wajen hudu ko mumin mun shaida wajen guda biyu ko uku وأقوم مجالا دي تعرف أما كذا هذا أنا دي جاي من فوقه ما أبغى أقول له كده أجي دي نسيب إذا أقول ba ما ta بكوما إذا كوما ما تهم كذي su من amma ga balalu ne so za su damu ba wanda bai yi wanda ba ya yin ce ba ne bai ba su gane ba za su gane ba su ga da ba ba su ba an dade ba a kuwa wa ta kai ta dai hadisan da Imam Jama'ili rahimahullah ta'ala Oh وسلم